is my privacy duk abin da kike so ki shiga bai wuci hoto zan da ki tura abin da zaki tura ba ki kallo ki game shikenan ba abin da ya kai ki shiga mun contact ba abin da ya kai ki shiga shiga mun whatsapp ba abin da ya kai ki shiga mun messages ba abin da ya kai ki so yanzu ma ku gani gaskiya wasu mata ma sun ma daina saving ma number samarin su saboda kawashe giya ce ba ni wayanki da Allah in yabu shi kenan ta shiga dilate call ɗinki ta ga contact da ya fi kiranki ko kuma kin saving number sauran yake da romantic name shi ke nan. ta hada ce number ta ɗauki wayar da can ta saving number ke ki sani ba ai ta ta kira shi ai wata ce mun taba haduwa ba za ta taba nuna ta san ki ba ba za ta taba nuna ba saboda menene kin riga kin ba su labarin yana kashe miki kuɗi wo so ita ma za ta je ta ci rabonta me yasa must you talk about your boyfriend? And must you talk about everything that is happening between you and your boyfriend? Ba lalle ba ne. Abin da yake faruwa tsakaninki da saurayinki, abin da yake faruwa tsakaninki da mijinki, it's your own privacy. Ba magana, ai ya min alƙawarin zai siya mu mota, ya siya mu mota. Sai ki samu wacce ta fi shekara da shekaru tana neman miji bata samu ba kin zo kin bata naki a bliss saboda labarin da kike bayarwa ko kuma numban waya da ke bayarwa a gwada miki shi. bayan da kuma kika iyayen ya auro ta ya kawo ta gidan baki bane mijin balantana ki ce lalle lalle sai kin sake ta haka zalika maza an kuma maza suna da wani abu fa budurwan shi ne fa amma da shi ya san ba auren ta zai ba zai iya daukar numban nata ya ba mu wani abokin shi kai ma ka bi ke baki sani ba kina tunani you are the smartest person suna can suna abin da suka ga dama suna nan suna ta ta miki rayuwa ke kuma kina nan kina tunanin <laughs> kin haɗu da garuri ba ki san ke ce garan ba na san ba a taru an zama ɗaya ba and nobody is perfect amma we should be careful we should be careful we should be careful ba maganan zan gwada saurayina An kina son ki gwada saurayinki gwada saurayinki on your own magana ina so in gwada mijina in ga whether he will cheat on me gwada mijinki on your own don't involve your female friend don't involve <laughs> okay na san akwai mutane da yawa da irin haka ya faru da su akwai su so they know the pains they've gone through ba a ba a yi wannan ma maza a yanzu ba a yin shi ne saboda haka be careful be careful ke mace ne you have many ways ki gwada shi ki mishi duk yadda zaki namiji fa namiji ne namiji in ya so zai abin da ya ga dama in ya za in <coughs> wani abun ma sai ya so zaki san yari suna auren musu aje mu a gida kawai trust ba trust mata zai load ki yadda da mijinki ki yadda da cewa yau an kira ki an ce an ga mijinki da wata an ga saurayinki da wata an ga waninki da wata no matter who tell you that idan har a waya an kira ki a common friend na gan saurayin ki fa da wata tell him that is my friend kawata ce kenan kin riga kin saka ta kunya gobe ba za ta kira ki ta ta miki irin wannan gulman ba ba ya kare ba amma daga an kira ki a waya na ga saurayin ki da wata a'a na ga mijin ki fa da wata sun wuce ni a mota mijina to zai zo gidan ya sami ki zai zo gidan ya sami ki kin kashe shi ko kin yanka ki ci kin kashe ne ko kin yanka ki ci ba yanda kika iya ni namiji in ya ce zai abu zai yi ne saboda haka dan Allah mata mu gyara mu gyara ba duka aka taru aka zama ɗaya ba mata da mazan duka saboda haka dan Allah mu gyara